نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باحك الله cikin ikonsa yau muna ranar 18 ga watan uku watan rabi'ul أجير a shekara ta 435 da shirin manzo annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wacce ta yi daidai da ranar 19 ga watan ɗaya shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a cigaban karatunmu na littafin sharhu sunna da muke na imamul bahari wanda ake wa alkunya da baban Muhammad mai suna alhassan dan ali allah ya ji da rahama a karatunmu da ya gabata mun tsaya a shafi na sha takwas inda karatunmu zai fara daga wato ainihin sadara da bata wuce wato ainihin ta hudu karshe ko? Hmm. insha Allah. daga nan kuma mu tafi zuwa abin da ya sawaka mala yake cewa wasalatu ala man mata min ahlil qiblati yin sallah ga wanda ya mutu daga ma'abota kallon alƙibla su yi sallah mana wanda ike musulmi mai yin sallah ya kalli alƙibla ka'aba ya gudanar da sallah to yin sallah ga duk wanda ya mutu daga irin waɗannan bayi sunnatun tsari ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ko sunnatun abu ne da ya zama lalle ka kudirce a ranka cewar haka shi ne daidai a yi masa sallah ko baka zama cikin wanda suka yi ba. ana zuwa dama a gudanar da sallah wasu sun yi wasu basu yi ba a matsayin wasu sun ɗauke wasu ba ana nufin sai kowa ya yi a sanda za a ibada ce da wasu sukan ɗauke wasu wal marjumu mutumin da aka jefe saboda ya yi zina alhali yana da aure ko ya taɓa yin aure wazzani da mutumin da ya yi zina ko da bai taɓa yin aure ba tunda ana samun samarin da suke zina bai taɓa aure ba da kuma ya zo ya zina daga baya wazzaniya da kuma mazina ce da take zina ko ta taba aure ko ba ta taɓa yi ba wallazi ya kutulu nafsahu da kuma mutumin da yake ya kashe kansa da kansa da mutumin da ya kashe kansa da kansa kamar yadda yake faruwa da mu yanzu mutum ya yi wasiƙa cewar shi duniya ta caɓe masa al'amura sun ƙi daɗi sai ya aje wasiƙar ya kuma wato ainihin ɗaura igiya ira ta kansa wani kuma ya sha gubar da za a zo a tarar da gawarsa wani yau kansa allurar za ta zama dalilin tafiyarsa salo-salo dai daban-daban to wanda ya haka da waɗancan da aka lissafo waɗanda suka wato ainihin sun mutu suna irin waɗannan laifuffuka ko zina ko kuma wato ainihin kisan kai fita ya kashe kansa da kansa ko wanda aka jefe saboda ya yi zina sakamakon ya taɓa yin aure wa gairuhun da wasu waɗannan da suke yin wasu laifuffuka daga cikin laifuffuka da aka sani kamar irin su luwaɗi da yanzu ya zama ruwan dare shi ma kamar irin su wato ainihin canza halittar Allah ta salon yin bilicin maza da mata wanda dama Allah ya gaya mana shaɗan ya ce wala amuran nahum falayugayyurun na khalqallah wallahi suna umarce su ya ubangiji su rika canza halittarka suna raina abin da ka suna son su yi wanda ya fi naka to duk waɗannan laifuffuka ne to yake cewa wasakaran wa gairihin min ahli da wasu masu wannan laifin daga cikin waɗanda suke kallon alƙibla ba ana ka'aba sai sallah wasakaranu da ɗan giya mai shan abin maye ya yi maye kamar da yanzu abin ya zama ruwan dare shi ma wasu su yi da banalin wasu su yi da sholisho wasu sai amfani da bula wasu sai amfani da haɗa wani maganin da wani kashi nan dai salo-salo wasu shagiya da aka fi sani a matsayin da ita ce abin da ke bugarwa <coughs> wa gairuhu da wasu waɗannan ko da wani wannan laifi na wato anin shan abin maye assalatu alaihim duka waɗannan idan Allah ya karɓi rayuwarsu suna kan turbar musulunci sallah a kansu yi musu sallah gawa sunnatu tsari ne da musulunci ya zo da shi abin da ya zama lallai ka kudurta cewar haka shi ne titi ka kudurce kuma ka zama cikin masu saboda haka idan muka kalli wannan bayanin da malam e a dunkule bayani yake mana akan cewar ina daga cikin haƙoƙin mamaci musulmi yi masa sallar gawa to wannan haƙƙi da musulmi yake da shi akan yan uwansa musulmi da ke raye kasancewar bawa yana saɓan Allah saɓan da bai kai shi ga ya kafurta ko na tarayya da Allah ba kafin Allah ya karɓi rayuwarsa ya zama yana irin wannan laifuka na saɓo to baya sariyar masa da haƙƙin sana'in ya mutu a yi masa sallah an fahimta shi ne a dunkula abin da malai ke gaya asali tushe musulmin kwarai in ya mutu a yi masa sallar kawa to musulmin da yake kallon alƙibla salla sallah iya yadda da abubuwan da annabi Muhammad ya zo da su ina da wannan haƙƙi to amma in aka samu wani daga cikin musulmi ya fanɗare wajen yin ayyukan saɓan da ba su kai shi ga shirka ba ba su kai shi ga kafirci ɓalo-ɓalo ba to in ya mutu ba a sare masa da wannan haƙƙi nasa na yi masa sallar gawa an fahimta ko amma in wani daga cikin nagartattun bayi na wannan lokaci ya ce ba zai jagoranci masa sallah ba sai dai a sa wani jigari-jigari cikin al'ummar musulmi masa sallah to wannan ba laifi ba ne ya yi haka ne don ladabtarwa da tsawatarwa kamar yadda manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama in an zo da gawa ikan tambaya ce ana bin sa bashi ne ce eh ya biya a bai biya ba ce to ku gawa ku sallah kaga kenan mutuwa da bashin wani hadari ne laifi ne zan ka tafina da jin nauyin ga haƙƙinsa a gurinka ya je ya ce a ba shi haƙƙinsa a zuwa na maganar me shaidarsa wane ne wane ne abubuwa shi kuma ga ya kasa cikin tsaka mai wuya ina so haƙƙinsa ya fito ya abin da zai da shi kuma ba zai fito ta daɗi to kaga wannan ma laifi ne ba daidai ba ne to wannan ya sa manzo ya ce ku dan uwanku sallah to shine malamai suka ce to haka ma jagoran al'ummar musulmi wanda ake ganin cewa ina da kima daraja da kowa so yake in ya mutu a ce shi ya masa sallah to in ya ce shi ba zai sallaci gawar wani ba a nemi wani na'ibinsa ko wani cikin tagajen tagajen a cikin ɗalibai shi ke masa sallah to wannan ya yi dalla daftarwa ne ba dan ya haramta yi masa sallah ba an fahimta ku to wannan irin wannan ba laifin an yi haka sannan sai mala ya ci gaba da cewa wala nukhriju ahadan min ahli alqiblati ko kuma ba za mu fitar da wani mutum daga cikin ma'abota duban alƙibla sai sallah ba min al-islami daga cikin addinin musulunci hatta ya rudda ayata har sai in ya kai ga matakin mai da ayar alƙur'ani min kitabillahi daga cikin littafin Allah maɗaukaki a gaya masa wata aya ta ce kaza ce shi sam ya tsalle ya dire ce shi bai yadda ba to wannan radda ne ficewa ne daga musulunci to in mutum irin wannan laifin yi ba yadda muka iya sai mu ce wani ya kafirta tunda dai ana faɗa aya ina bin tsire mata ina mai da ita Au ya rudda shay'an min athari rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ya zamanto yana mayar da wani abu daga cikin abin da aka samo daga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi hadisi ya tabbata ingantacce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu kaza na hukunci shi ya ce bai yadda ba irin yadda yanzu ake samu masu cewa ƙala ƙato cewa duk hadisan ma cewa ake an wani an wani jita jita ne ma daga wani wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani annabi ya ce kaza sai suke cewa yan kala kato wani kato can ya ce to wannan salo ne na ƙaryata hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam salo ne na bintsirewa abin da ya tabbata daga manzon Allah tare cewar sun tabbatar da cewar alkur'an nan ba su kutum da guda aka sauko shi ba ko annabi ya zo ce gashi kowa ya je iya karatunsa ba sai da ya rika karanta wa sahabbai shi daki daki gutsire gutsire a kuma karanta wannan dole sai musu bayanin abin da su gane to wannan bayanan su ne hadisansa wani ya ce bai yadda da su ba to kamar yana cewa bai yadda da alkur'anin ba domin alkur'anin Allah ya ce ya saukar da shi ga annabi Muhammad lin linnasi ma nuzila ilayhi dan kai mutane bayanin abin da aka saukar mu to bayanin nan fa ne abin da ya faɗa na yadda za a fahimci alkur'ani to mutum ya ce ba zai yadda da waɗannan ba to radda ne shi to ba da muka iya wanda ya sa kansa a cikin irin wannan babin mun yi mun yi da shi an masa bayani an kokarin kawo masa da shubha ya tubare to sai mu kafirta shi za mu ɗauki kowane yaya ya mu ce musulunci ne musulunci nan da ka'ida da tsari izo malai ya ci gaba cewa au yadhbaha li ghairillahi ko zama yana yanka ga wani Allah in abu ya same shi samu wato ainihin dabba kosasshiya a cikin an tashi a yanka ta a tsaye ka a kwantar a samu wani wato ainihin tarikitai kulumbotai a buɗe bakinta a saka a kama a rike ka a bari ta buɗe bakin har sai an ga jininta ya tsiyaye ga nan dai iri-iri daban-daban da ake ina isa wannan babu a cikin alkur'ani babu a cikin hadisi dabba dai ana kwantar da ita a musulunci za a yanka ana fuskantar da ita alƙibla ba a saka mata wasu kare kishe ko kudin bota a baki a ce a rufe kar ta buɗe bakin ta har sai ta jinin ta ya tsiyaye to duk wanda ya zo da irin waɗannan abubuwan ce yi wannan yankan don isa mafita daga matsalarsa ko kuma dan icin wani abu na biyan bukatarsa to babu ko shakka ya tabbata mai yin tarayya da Allah ya zama mai bautar wani Allah aw yusalliya li ghairillah ko zama yana sallah dan wani Allah ba dan Allah ba kamar da munafikai suke wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan Allah yake magana cewa in sun tashi sallah a cikin salon lalace suke tashi ba karsashi ba nishadi a tare da su saboda ba Allah ne a ransu suna yin sallar yura'unan nasa don su nuna mutane sallar da suke to kaga wannan yana nuna cewar wanda yake yin sallah ba don Allah ba duk da ya ɗauko abin da Allah ne ya zo da shi ya ce ai ita sallar to nan ba zai sa kawai a ce eh shi ke na musulmi ne a karɓe shi a yadda ya taho sabanin yadda Allah yake bukata bisa karo manzo sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka mala yake cewa fa idza fa'ala shay'an min dalika idan bawa ya aikata wani abu daga cikin waɗannan abubuwan da aka lissafo faƙad wajaba alaika an jahu min al-islam ya zama dole ka fitar da shi daga cikin musulunci shi ma wannan bayan kore masa dukkan abubuwan da ka iya hana ka kafarta shi ma wani takfir ya takfirul mu'ayyan kafarta wani tantantacce to sai bayan kore masa abubuwan da za su iya hana ka kafarta shi in ya zama dama bugun shaho ne to ba magana ka kafarta shi hankalinsa ba gare yake na mahaukaci ne da za na kafarta mahaukaci kama ka zama an gane ko to babu wannan tare da shi ba ci karo da wato wata shubuha da aka gagara yi masa bayanin ya fahimce ta ba cikin halin farin ciki yake matsananci ba da ya sa shi abin da ya kai shi ga kafirci inda hadisi ya zo cewar mutumin da dabbarsa ta ɓace masa a cikin tsakiyar daji da guzarinsa da komai nasa ya sallama kawai mutuwa ta to tunda babu wani abin da zai iya yi a lokacin kwatsam kuma ya farka ko kuma ya waiga sai ya ga dabbas saboda farin ciki da muna rika cewa ya bawa na a matsayina na ubangijin ka na gode maka da abin da ka ga mai da kansa shine ubangijin Allah kuma shine bawa to wannan ba zai sa ka ce masa ya kafarta farin ciki ne ya kai shi ga wannan sabil da bakan bai san ma mai bakinsa yake faɗa ba wannan da za a gama cewa fa kai kaza sai ce na tuba ga Allah shi da kansa to babu irin waɗannan abubuwan ta tada ba to ba yadda ka iya sai ka tabbatar mai da kafirci to wannan abubuwan da malayi lissafo a nan ina gaya mana cewa ne akwai abubuwan da suke fitar da bawa daga cikin musulunci daga manya-manyan laifuffukan da suka shafi shirka ko kafirci wani shi abin da ahalus suna suke laifi in dai ba na shirka ba ne in dai ba na kafirci ba ne balo-balo to suna sa bawa a ɓangaren masu sabo kuma ba sa fitta shi daga musulunci amma idan laifuffukan bawa manya-manya suka faɗo ɓangaren tarayya da Allah da ɓangaren kafirce masa babu wasu wato ani abubuwa da za su iya hana kore maka kafirci sukan tabbatar maka da kafirci wanda shine dunkulallen abin da mala yake gaya maka saboda haka ana gane bawa ya yi abin da yake na kafirci idan ya aiwatar da wani abu daga cikin abubuwan da ake bauta wa Allah da su ga wani Allah to sai mala ya ci gaba cewa wa idza lam yaf'al min zalika shay'an idan bawa bai aikata wani abu daga cikin waɗannan abubuwan ba na shirka da kafirci ga Allah fa huwa mu'minu to shi mumini ne ko da yana ayyukan saban da ba irin waɗannan manya-manyan ba muslimin musulmi ne shi bilismi da suna za ka kira shi da sunan musulmi kakace da shi musulmin musulmin arna arne kaka gama haka ba wani musulmin arna an gane ko hmm. saboda haka ko kuma ka ce masa a'a mumini mumini fasiki fasiki <laughs> ko a tsakanin kafirci da musulunci ba wani suna tsakanin waɗannan in ba musulmi ba kafiri in ba mai bin sunna ba dan bid'a hmm. an gane ko in ba madaidaici kan hanya ba to karkatacce haka suke ba tsakanin karkata da miƙewa ba tsakanin kafirci da musulunci ba tsakanin sunna da bida to saboda haka ka bar shi musulmi ne bilismi da suna abin da ya bayyana a fili na ayyukan musulunci da ake ka gaya masa musulmi laifi kuwa sabo wanda bai kai na kafirci ba wannan ba a tsira daga shi sai dai na wani ya fi na wani kowa na wanda ike ba shi wani ike ba wani karya ififin yi ta zama ruwan dare kuma ko wani kuma fa wannan yake amma yana nan yana ina gama fa wannan din zai zo ya sallah ku ga azumi hada na nafila dan karfin hali ko eh amma kuma na wasu abubuwan gasu na cutar da wasu to kawai sai dai ka sashi a bangaren musulmin da ba na kwarai ba inda manzo ya faɗa al-muslimu muslimu al-muslimuna bil lisan musulmin kwarai wanda ya kai mataki na koli shi da wanda musulmi suka kuta daga cutar harshen da ta hannunsa to amma mutum yana taɓa karya ya cutar da mutane yana taɓa ha'inci cutar da mutane amma bai kai ga kafirci ko ya shirka ba to wannan sai da ka bashi a musulmi a bisa abin da ya bayyana ayyukan musulunci da yake mai sabo bisa abubuwan da yake na sabo amma ba kafiri ba kuma arne ba yace labil haƙiƙati ba wai a iya gundarin zuciyarsa ka ce eh musulmi bane ba har zuci a wannan kakai karfin halin ka faɗa haka cewa na mun san musulmi ne har zuci a kakka wannan garaja ba shi musulmi bisa abin da ya bayyana gare ka na ayyukansa amma musulmi har zuci ba ilimin ka bane wani ba babin ka bane ba fagen ka bane Allah ne yake iya sanin wani shi yasa lokacin sahabbai manzo yake tsawata irin wannan ka cewa na mumini ne kankariya kamar da wani sahabi ganin manzo ya bada abin da ya bayar ga wasu daga cikin sahabbai na irin abin da ake da shi na arziki na daular musulunci bai ba wasu ba ya zo yake cewa manzon Allah ba ka ba wani ba kuma wannan ma ya fi waɗanda ka ba imani ya ce ka bar shi dai musulmansa ba ruwanka da maganar ya fi su imani harkar sanin imanin wani da wani kowa ne ya fi wani imani abu ne a zuci in ka ce a aikace ayyukan musulunci wani ya fi wani kyan musulunci wannan ba zan ja ba amma har zuci haka yake da imani gangariya wannan ba hurumin ka ba fahimci bayanin malam to shine ce labil haqiqati ba ka ce har zuci haqiqa abin da ya boyi ma musulmi ne kan gariya babu ji a'a musulmi ne bisa abin da ya bayyana gare mu muna mu'amala da shi da abin da ya bayyana ku sannan sai ma da ce wa kullu ma samaita min al-athari duk abin da ka ji na hadisai daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mimma lam yablughu aqluka wanda hankalinka bai kai ga isa fahimtar yadda abin yake ba nahau kamar ƙauli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faɗar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ya ce ƙulubul ibadi ƙulubul ibadi zukatan bayi baina isba'aini suna tsakankanin yatsu biyu min asabi'ir rahmani daga yatsun Allah mai jin kai manzo a nan ya wa da Allah ya yatsu ice kuma zukatan bayi gaba ɗaya duk yawan bayin da Allah yi suna kasancewa a tsakankanin yatsu biyu rak cikin yatsun ubangiji yana jujjuya su yadda isu ke sa yau ka ga mutum lami lafiya ana abin kirki da shi masallaci azumi karatun ƙur'ani sadaka da abin da ya kama da haka kwatsam kuma sai ga mutum ya birkice ya zama niga an kuma kiransa caku da abin da ya kama da haka to tasirin juya zakatan bayi da ubangiji yake so da haka to wannan abin da manzo ya faɗa in hankalinka bai kai ka fahimci ubangiji ina da yatsu ba ka fahimci cewar yatsun ubangiji sun sha bamban da na bayi ba ba ka kai ka fahimci komai yadda yake ba to kawai ba kai ba wato ainihin karyata haka ba kai ba wato musu ko shakku akan haka yadda da abin da ya faɗa shi manzo din sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi da faɗinsa cewar inna Allah tabaraka wa ta'ala haƙiƙa Allah wanda albarkatunsa suka waita kuma maɗaukaki yanzilu ila, ila sama'id dunya yana sauka saman da tafi kusa da bayi haka annabi ya ce tattare ubangiji kan sauka saman da tafi kusa da bayi Gida cewa ina mai neman gafara ta in gafarta masa ina mabukacin da yake da bukata in bashi abin da yake nema to cewar ubangiji yana sauka yadda da wannan saukar da imani da haka shine abin da ya kamaci bawa kada ka ce wai kai don hankalinka bai gano yadda saukar take ba ka wance kalar da hadisan ka ƙi yadda da bayanan a'a kakai haka wa yanzulu yawma arafata wa yau qiyama da bayanin da Allah ina ce da bayanin da manzo i Allah kuma i cewar yana sauka ubangiji a rana arafa saboda taruwar da alhazai suka yi a filin arafa suna masu wato ainihin koma zuwa ga Allah da neman gafararsa da yafiyarsa wa yawmal qiyama da kuma saukar da ubangiji zai izo filin tashin alkiyama to waɗannan abubuwan duk idan hankalinka bai kai ka fahimci yadda ainihin su yake ba to kada ka musu abin da manzo ya faɗa kada kai kokonto akan abin da ya faɗa haka ne zai faru Allah yana cewa waje a rabbuka wal malaku safa an gane ko mm. to da ubangiji zai halarci filin tashi alkiyama kuma hadisi kamar da uh, malam gayana ya kusa ya gaba da imam muslim ya rawaici hadisi. da lafazin cewar mamin yaumin babu wata rana aktharu min an yu'tika Allah fihi abdan wadda Allah ya fi yanta bayi minan nari daga wuta a cikinta min yau arafa irin ranar arafa wa innahu la yadnu hakika ubangiji yakan kusanto shine saukar da ike izo ga wato dab da bayinsa thumma yubahi bihimul mala'ikata sannan ya alfahari da waɗannan bayin ga mala'iku ma ara da haula ya tambayi ce wai waɗannan bayan na da suka baro sasanni na ɓangarori na wato ƙasa ƙasa ƙasashe ƙasashe garuruwa garuruwa suka suka taru a wannan fili da wannan farfajiya me suke bukata ne ca <coughs> ubangiji ai gafarar ka sai Ya yafiyar ka suka zo ne ce to ku shaida na yafe musu na gafarta musu na yanta su daga wuta to wannan bayanai da suka zo daga manzo sallallahu alaihi wasallama in ma hankalinka bai kai ka fahimci yadda ubangiji zai aiwatar da wannan sauka ba to kada kai kokonto ko ka musa an fahimta ku wa qawlihi da faɗinsa eh, wa anna jahannama la tazalu yutrahu fiha da bayanin da manzo ya cewa hakika wutar jahannama ba za ta gushe fa ana ta jefa mata waɗanda suka cancanci shigarta ‘yan wuta a ce kin cika ne halim talati wata ƙulu halmin mazid ita kuna cewa Allah da ƙari ne inda ƙari a ƙaro har yanzu ban cika ba to wannan bayanin da Allah yi na cewar wuta za ta rika cewa da ƙari ne in an ce kin cika ne tana da ƙari ne to ne sai manzo ana yake cewa ba za ta gushe ba ana ce mata ta cika tana cewa da ƙari ne har wato hatta ya da'a alaiha kadama har sai Allah maɗaukaki ya ɗora ƙafarsa a kanta jalla sana'u wanda ambatansa da ya masa kirari ya girmama to sannan a wani lokacin sai ta cewa katin katin katin na cika na cika ba guri saboda haka to cewar ubangiji ya ɗora ƙafarsa ka yadda yana da ƙafa dorawar da i ka yadda ya dora ai shi ta shi ke ba ta izinin ta ci tunani ya kawo ce kenan shi ma zai kone gajeren zangon tunani ne tunani ya kawo ce kenan a ciki ya sa shi ma wutar kafar tasa wannan duk gajeren zangon tunani ne. yadda da abin da manzo ya faɗa ka sallama kakkai kokwanto kada ka musa saboda wasu sun musa sun halaka wasu sun kutsa sai sun gano yaya abin yake su ma sun bata to kakka zama cikin waɗannan zama tafiyar ahalus sunna yadda da abin da Allah ya faɗa manzo ya faɗa bisa nufin su ba tare da ka kutsa ciki ba tare da ka kore abin ba ku irin tasa ta dace da shi to ka yadda da wannan sannan mala yace wa qaulillahi lil abd da faɗin Allah game da bawa kamar da yake a hadisul qudsi Allah yake cewa in mashaita ilayya kai bawa idan ka taho zuwa gare ni kana mai biyayya da neman yarda ta ita ce tahowar da ake nufi dan ai ba wani mutum da yake zuwa cewa Allah gani na zo gani a gaban ka Allah ba mai yin wannan a ce wane na zuwa ce wajen Allah gani ba mai wannan so da to wanda ya tafi ga Allah ina mai biyayya gare shi ya tafi ga Allah ina mai neman samun yardarsa to sai Allah yake cewa harwaltu ilaika ni kuma zan yi gaggawar gama ka da gafarata zan yi gaggawar biya maka bukatarka malamai suka ce wannan hadisin ƙarshensa ne ke fassara maka farkonsa domin mashu tana nufin tafiya har wala tana nufin sauri da sassarfa to sai a ƙarshen hadisin Allah yake cewa idan bawa har ya taho zuwa gare shi shi ma zai gaggawar sada shi da gafararsa domin yana cewa zan baka abin da kake nema kenan zai biya min bukatar sai ke nufi ko zan gafarta maka laifuffukanka ka kenan zai yafe masa abin da ya masa na ba daidai ba to shi da malamai suke cewa to wannan sai kenan idan bawa ya tafi ga Allah a matsayin mai neman tuba mai neman bukatarsa a gurinsa kaga ya zama mai biyayyarsa yadda yake so to shi kuma zai masa sakayya da gafarta masa da sa. zai masa sakayya da biya masa sa. to ta haka sai ka fahimci cewa eh abin da ake nufi anan. ba irin tafiyar kafa da kake ba ba irin sauri za ka ce ga Allah na yana sauri guri na ba ba haka ake nufi to fahimtar irin wannan fahimtar shine abin da ya kamace ka in ma ka gagara fahimta ce ni to na yarda da abin da annabi ya faɗa ga Allah yadda yake nufi yadda Allah yake nufi ba tare da ka kore ba ko ka masa wa qawlihi da kuma faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam inna allaha tabaraka wa ta'ala haqiqa allah wanda albarkatunsa sai yawaita kuma madaukaki lu yawma arafa yana sauka a ranar arafa kamar yadda ya gabata a can to wannan duk ka ba da gaskiya da haka ka miƙa wuya akan haka ba tare da ka ja ba ko ka masa wa qaulihi da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna Allah khalaqa adama ala surati haƙiƙa allah ya halicci annaba adam a zubin wato sufarsa bisa surarsa wa ƙaunin nabi da faɗin annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallam inni ra'aitu rabbi ni na ga ubangiji na fi ahsani sura cikin mafi kyan kama ashe ubangiji na da kama kuma kyakkyawar kama ce ita ce tafi kowace kyau to sai ubangiji ce ya halicci annabi adam a zubin kamanninsa ya kamannin allah suke ba kai ba yin wannan tambayar saboda ba wanda ya gan shi ganin kuru-kuru cikin bayi a fili ko manzo da ya ce ya gan shi a bisa mafi kyawun sufa a mafarki ne domin annaba ma Allah bai ba su damar su gan shi ba kuru-kuru an gane ku la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar haka yace wa annabi Musa lan tara ba zai wuka ganna ba a nan duniya amma idan wancan dutsen ya tabbata inda yake in istaqarra makanahu fa ta tarani in dai na nufo ka dan ka ganni in wancan dutsen da kake gani ya tabbata ina nan inda yake bai matsa bai lalace bai rugurguje ba to zai yi gani amma da ubangiji yana ku dutsen ja'alahu dak sai ya nike ya zama gari shi kuma kanka ce mai wannan ya suma to wannan sai tabbatar da cewar ba a ganin ubangi a duniya da shi da qur'ani da dalilai na sunna amma annaba na iya ganin sifarsa a mafarki an fahimta ko to ka yadda ina da sifar ya ci annabi adam a cikin zubin sifarsa irin sifarsa amma ba za ka ce in ka ga annabi adam ka ga Allah ba irin yadda ba shi ce ai kana ganin Hassan ko ka ga Husaini to ka ga annabi ai kamar su daya da manzo ya faɗa yawa to sufa kamanceceniya da shi Hassan Husaini da kuma ita kanta Fatima hatta tafiya tana tafiya Aisha take cewa kana ganin tafiyar ta kaga tafiya annabi to ba za ka faɗi haka ba game da ubangiji da annabi adam amma ka yadda ya yi shi da kyakkyawar kama kuma ya yi shi a bisa kamanninsa shi ya san yarin yanayin yadda shi yanayin yadda ike ba ka ba tambayar yaya ike shi kansa amma yadda da abin da manzo ya faɗi ka yadda ubangijinka yana da kyakkyawar kama abin da ake so ɗarsu a ranka abin da ake so ka aminta da shi to idan muka kalli wannan sai malai kara da cewa wa ashbahi hadhihi ahadis da hadisan da suke kamanceceniya da waɗannan masu ɗauke da bayanin sufofin ubangiji fa alayka bit taslim kai abin da ya kamace ka mi kauya wat tasdiq da gasgatawa tunda hankalinka ba zai kai ka gano hakikanin yadda komai yake na ubangiji na sufofinsa wat tafwid da danganawa miƙa abin zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to idan muka kalli abin da ya gabata na bayanin malam abin da yake so ya tabbatar mana cewar mu tabbatar da sufofin da Allah ya siffata da su sakamakon su tabbata a cikin nassi na alkur'ani ko nassi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kiyayi kutsawa cikinsu da hankali da tunani kawai zalla ra'ayi sarfa ba tare da wani nassi ba domin hankali da Allah iwa bawa labil labil ne mataki mataki wani ya ke wani wani na iya fahimtar abin da wani ba zai fahimta ba kuma kowanne ana zuwa gabatta sai dai i miƙa wuya sai dai i sallama amma ba i gano tsantsar abun ba to tunda Allah ya yi hankulan bayi suna da geji suna da iyaka in an zo gurin da suka yi iyaka ba su iya tsallaka su fahimta ba to miƙa wuya kawai ake bukata yadda da gasgatawa da sallamawa an fahimci bayaninsa to wannan shine abin da yake so ya dora mu akai ba kai ba tambayar yaya ainihin wani abu na Allah yake wannan bid'a ce yadda ake bukata kawai kai da abin da annabi ya faɗa a kansa ko kuma shi ya faɗa a kan kansa sannan a dunkule abubuwan da malai safa muna ya tabbatar mana cewa ubangiji yana da kafa irin wacce ta kamace shi ina da yatsu irin wanda suka cancance shi yana sauka irin saukan da ya dace da shi an fahimta ko yana gaggawa ta gafara da baiwa bayi bukatunsu waɗanda suke bin sa irin gaggawa da ta dace da shi yana da kama irin kamar da ta kamace shi kyakkyawa da babu ya ta. to ina abubuwan mala ya lissafo yace ba su kaɗai ba akwai wasu hadisan masu ɗauke da bayanai shigen irin waɗannan ka yadda a bisa wannan salo na ka gasgata ka miƙa wuya shine abin da ya kamace ka to cewar misali ka sallama bittafwidi war da wato sallamawa mika al'amarin ga Allah da kuma yadda malamai suka ce a nan ana nufin miƙawa wa al'amarin su ta bangaren gundarin ainihin yadda abu yake amma ta bangaren sanin ma'anar da ta dace to wani abu ne mai sauki in yace ya daidaita ana fahimtar daidaito wani abu ne kyakkyawa da yana faruwa amma irin na Allah shi ya san irinsa in aka ce sauka bawa yana fahimtar daga sama ne a yi ƙasa amma irin na Allah irin yadda ya dace da shi za ka iya fahimtar ma'anar to ka rushe ka ce ba haka ba ka bar shi da ma'anar amma ka ce ta ubangiji irin yadda ta dace da shi mala yace la tufassir shay'an min hadhihi kakka kuskura ka fassara wani abu daga cikin irin waɗannan hadisai ko nasoshi ko bi hawaka da san zuciyarka da abin da ya ma daɗi a kakkai haka fa innal imana bi hadha wajibu yadda da waɗannan abubuwan duk da aka lissafo da ma wasunsu tilas ne faman fassara shay'an min hadha wanda ya fassara wani abu daga cikin waɗannan abubuwan bi hawahu da san zuciyarsa aurar da ko ya fatali da shi ya mai da shi ya watsi da shi fa huwa jahami ya zama cikin masu bin jaham bin safwa masu korewa Allah sufofi ce yana ji ba da ji ba yana gani ba da gani ba to da yake nan. ba cinya ba kafa baya tafka da warwara to haka suke irin wannan salam ina sauka ba da sauka ba ina zuwa ba da zuwa ba to kaga ba ya zama hauka komai an ruguje shi an korewa Allah kowace irin sifa to wanda ya tafi akan wannan tsari ya mai da Allah babu to kakka irin wannan salo saboda haka a wannan gabar ta ƙarshe mal abin da yake gaya mana ba a fassara wani nassi daga nassoshi na shari'a sai ana da ilimin yadda fassararsa yake daga Allah ko daga manzo amfani da son zuciya zalla ayi bayanin wani abu na shari'ar musulunci halaka ne bai halatta ba bai kamaci ba wa musulmi na kwarai ba to waɗanda su ne abubuwan da malam idan ya gaya mana a iya gabar wannan karatun da maka kuma anan za mu tsaya da yake cewa yawa wa kullu eh, ma sami'ta ma sami'ta eh duk abin da ji. min asari eh na abin da ya tabbata daga hadisan manzo min ma lam yablugu aqluka wanda hankalinka bai isa ga fahimta tsatsayar da abin yake ba to shine can karshe sai ce to abin da ya kamace ka at taslim kawai ka mika wuya ka yadda wata tasdiq ka gazgata tunda an ce ubangiji zai dora kafarsa akan wata ta ce na cika na cika mm. ba guri ba guri mm. to ka yadda da wannan ba tare da ka ce yaya zai dora kafar ba ba tare da ka ce yaya kafar take ba ka gane to duk abin da hankalinka ba zai kai ka gano ainihin yadda yake ba to kawai miƙa wuya ake bukata daga ka da yadda na sai guri na biyu eh wa qaulillahi lil abdi ya eh, da abin da Allah yake cewa bawa inna in mashaita ilayya idan ka taho zuwa gare ni har waltu ilaika ni kuma zan yi sauri da sassarfa zuwa gurinka ka gane ko har wala gaggawa da sauri da sassarfa na malam kaman tambaya ne hmm. kuma wajen karatun da muka yi ne kamar irin ma'aikata haka na ministry ministry da kotu kotu da police station haka akwai irin kayayyakin da ake zuwa da shi wani accident aka yi a mota ko mashin da dai sauran kayayyaki ne haka na da yawa da aje shi bayan wata shida sai a yi gwanjon su ci kowa ya zo ya sa abin dubu goma za a iya bada shi dubu biyu dubu uku haka to shi wannan yin haka ya yake a shirya eh to ai hakan ya faru to sakamakon kasancewar masu shi an kasa gane suwaye su ko misali a iya hadarin an yi hadarin amma gawar an zo an tafi da ita masu gawar ba sanin ta aka ba wasu ko kuma in an ma san su ba su waiwayi wannan abin ba kuma ba a da wani kwakwaran masaniya a kansu takamaiman da za a je a same su misali irin wannan in irin wannan ne ya faru aka tarkace to ba za a ce a bar abin ya lalace ba ya zama asara in aka wato a matsayin hukuma tun da ita ta zama kamar iyaye uwa ce ga kowa uba ce ga kowa kamar kayan ɗanta ya dawo mata ne kamar kayan wanda ke karkashin ta ya dawo mata ne to in aka yi wannan siyarwar to wannan kuɗin suna za a iya amfani da su don amfanin al'umma gaba ɗaya ku za a iya samar da wani abu da kowa zai mora yanzu misali za ka ce to dama motar da ake tafiya da ita ake fatrol tayar ta mutu an ba wa kwamishina ko an ba wa dpo dama in an gwanjan irin waɗannan kayan a sai taya a ci gaba da yi wa al'ummar musulmi aiki da jama'a ƙasa ko kuma a canza wato ainihin kaburetan da yake da matsala na motar a sai wani asa kago wani wani abu ne da zai amfani duka kowa ka fahimta ko yace masallacin police station dama ba da lasifika a so lasifika asa ka fahimta hmm. ko kuma kafet din ya lalace a cire shi a siyo wani asa to kaga ba wai ya sa gaba ya cinye ba to an irin wannan da shi ba zai zama matsala ba a cikin a shari'a eh. malam sai kuma akwai abin da yake ake yi na misali mutum yana kulle ne to sai a zuwa ce za mu baka shi beli masa kai wani abu sai ka ba da cin hanci <laughs> wannan haramun sai ka bada kudin beli wannan haramun ai su kansu suna rubuta beli free eh. beli is free ko mm. eh, beli ba a karɓa komai <laughs> za a shi ga nan a kafa ko ina eh. to amma mu ya ce sai ka bada wani abu kamar na cewa shi ba free bane wannan kamar ya yi bayar idan ma ka ba ka bada cin hanci rashuwa ce to shi kuma yaya yake ba a san a'a in tirsasa ka aka aka ce ba za a baka dan uwan naka ba sai ka ba da wani abu ka zo ka ce esprit an ce da kai to esprit din ka je firi ta fito ma da shi ka gane ka ga ba yadda ka iya to wanda aka tirsasa shi ya aikin sa ubangiji baya kama shi duka amma shi da ya karba sai Allah ya azabtar da shi kuma kai ba za ka ɗauka ka bayar ba a ce kaho ba in ka haka ka zama kai ka buɗe kofa a ci gaba da yi mm. to in ya zama kai ba san ranka ba yadda ka iya aka tursasa ka ba to kai Allah ba zai kama ka ba shi da ya karba kuma sai Allah kama shi domin shi ya matsa sai an bashi bayan babu kuma Allah ya tsare mu kan gaban nan dai idan mutum misali ya tsinci kansa shi a matsayinsa na ma'aikaci a gurin baya san haka to amma saboda can sama a haka dai su suke suka tora masa wannan eh, nan abin na dole misali idan ya ce zai fitar da mutum ba tare da an karfi wannan abin ba zai iya zama matsala a wajen aikinsa ba lafiya lau ba ka da matsala a wajen aiki eh. in ka fitar da wannan ka fitar eh. bisa ya cancanci a bayar da shi beli bisa dokar beli ka bayar da shi ogonka ya zo ya ce ya kawo abin da aka ba na cici a ai na bayar da shi abin doka take kamar da yake beli is free <laughs> ka gane ko iyakarta ko dai ce ya daina sa ka a wajen ba da beli ko duk kes din da ya biyo ta gurin ka in ma an zo baka na beli a taho gare shi to ka kai ka samu lafiya baka dai kutsa kanka cikin laifin ba kuma shi ma ya zai hukunta ka akan dan ba ka masa cin hancin beli ba in ka daga shi ma zai ta kujerarsa a bisa doka kai kake da hujja ai da abin za ka kafiya wanda ya kashe kansa mai sabo ne amma bai kai ga ya kafirta akwai hadisi da yake magana cewa wanda wato anin ya kashe kansa ma'ana ya yi amfani da wata guba isha sai ta kashe shi to zai dawwama a wuta to malamai suka cewa wannan abin da ake nufi domin alkhulut ko addawa takan kasance lokaci mai zango zai tabbata a wuta tabbatar iya abin da Allah ya kaddara masa gwargwadon laifinsa suka ce abin da ya sa ba zai ba a ce zai tabbata irin tabbata kafirai da arna saboda hadisi ya zo cewar Allah bai tabbatar da bawan da ya mutu da imani dindindin a wuta ka gane ko cewar duk wanda yake da wato ainihin imani daidai da kwaya zarra to bayan wani lokaci Allah zai fito da shi daga wuta sai suka ce to tunda manzo ya faɗi wannan bayani to hadisan da suke cewa wanda ya kashe kansa da shan guba ya mutu ko ya hau wani dutse ya faɗo ya rugurguje ya mutu ko kuma ya daɓa wa kansa wani makami ya kashe kansa ya mutu to in dai kafin ya yi haka ina sallah ya yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da musulunci to wannan laifin da ina shiga kansa cikin wani hali da Allah ya ce wala fusa ku shi kuma ya kashe kansa ya saba wa Allah abin da ya hana shi to bai kai a kira shi mushriki ba bai kai a kira shi kafiri ba sai dai mai sabo babban laifin da sai amma azaba gwargwadon laifinsa ka fahimta to wannan shine suka ce shine zai baka hada nasoshin kuma Allah ya ce yana gafarta laifin da ba na tarayya da shi ba ga wanda ya so kuma wannan ba tarayya da shi ba ne. suka ce to nasoshin alkur'ani da hadisi masu cewa Allah yana wato azabtar da wanda yake mushriki da kafiri dindindin ba ranar fita amma wanda yake mumini ina iya yafiya gare shi a aikin da ina laifi da ba shirka ba kafirci ba to suka ce in ka ce wanda yake musulmi ya kashe kansa zai dawwama dindindin a wuta to kuma kana cewa da shi da arne duka ɗaya ne a lahira to kaga ba ba bambanci tsakanin wanda ya musulunci a nan amma yana mai laifi in ya je kenan da shi da arne duka ya zama maganar wato a ne khawarij abin nan kai abin nan khawarij da suke maganar wato akwai inda su ma suke cewa a cikin ko babu ne suke cewa akwai yanayi ceto da za a yi na kamar akwai mutanen irin kowa da irin mutanen sa yadda ake cewa za a ceto duk mutum dubu sai an daga mutum dubu sannan za a zare mutum da maka to su ma sai suke cewa idan akwai ayar da ta magana a cikin bible din ko kuma chapter ce ta magana akan cewa a cikin mutum nawa ne za a cire waɗansu na mutane na ce to mu malam a cikin musulmai za a duba wani ko kuma cakudawa gaba daya mutanen eh, da arna da musulmai za a duba wani. a ah, ai abin da ke faruwa eh. da arna da musulmai ai bayi da i eh. ya yi su baki daya akan su bi shi bin wacce iri iri akwai bin tsirewar kin binsa kwata-kwata da kin yadda da ai masa da kuma bin tsirewar an yadda shi ya cancanta abautawa amma ana saba wani lokaci ba dan an yadda wannan saban daidai bane ba dan ana jin cewar za a iya sha ba ka gane to da to a cikin wannan dubu da ake cewa za a wari daya to yana iya kasancewa ɗayan nan shine musulmin kwarai da ya cancanci Allah ya karɓi aikinsa ya gamsu da musuluncinsa sauran kuma arna munafukai ka gane ko duka suna ciki shi sa dama da arna da munafukai in ta ware za a yi da musulmin kwarai wanda suka cancance rahamar ubangiji ai arnan sun fi yawa masu laifin sun fi yawa kuma in ka dawo a cikin musulmin wanda suke kan turbar musulunci sau da kafa su ma sun fi karanci akan masu yayaye da kwashe-kwashe ka fahimta yawa eh, laifi ne babban laifi da yake cancanci kisa wanda yake yin sa mamme matsayin yanzu da ba a yanki sama sai yau eh, laifi ake na kin aiwatar da dokar Allah ta kisan wanda ya cancanci kisa kamar masu kisan kai ne wani ma zai faɗa a free ni ne ajalinka kuma ya ajalin nasa a kama shi kai garin ya ce yi raini ya kawo <laughs> kaza kaza kaza kuma a mana sakar fito yawo kama kowa Su da wanda alhakin si wannan ike kansu ba si ba da su waɗannan abubuwan da suka yi na baris da doka Allah da shi Allah zai kama su shi idan Allah ya tashi waya wanda ba da aikata laifi ba tun da ba a yi eh, dama kuma duk take haɗawa kuwa yi eh. na malam ba ta ne wa wajen karatun ce na kamar wani maganar zina ta cewa wai aka wani da yake cewa wai idan dai mutum aka zina in aka kai wajen likitoci in suka gwaje-gwajen suka yi awon su kama misali shi namijin ya musa ko ita mutum ta musa an aka je likita ya awa gwaje gwajen sa yace eh tabbas an shin malam wannan zai iya sa a tabbatar musu da hukunci ko sai an saurari a ba zai sa ba a musulunci ba za a amfani da wani gwajin likita ba ya sa a ce eh zina ta tabbata za a yi wa wanda izinar haddi to da musulunci ya zo da ka'idojin da yake bukatar su za a bi a gudanar da haddi a sami shaidu guda hudu abinda suka faɗa bai saba da juna ba kuma wanda suke nagartattu da ake iya karɓar shaida su ba fasikai watsatsu masu fatan barna ga cikin al'umma ba to da kan aka ce za a aiki da gwaji likita ya yadda ina iya gwaji ya kuskure to in ya kuskure aka kashe wanda bai cancanta aka kashe ba kenan laifin waye ko su ma sun gamsu da wannan kakan yi gwaji ya baka ba daidai ba ka dawo ka sake gwada kuma yanzu ya baka abin da ko to ya za a yi da irin wannan kuma ya tabbacin su gudun da suka yi babu abin nan ba kuskure a ciki to da haka ba za a aiki da wannan ba ka ce me malam kamar su irin wanda suke cancanta da cewa kashe su ɗin nan da ta ce a kashe kamar su ɗan luwaɗi da sauransu irin waɗannan ko kuma mazanata amma masu aure irin wannan sai aka samu sa mutane suka danke shi suka yi mai dukan da suka ce shi to su waɗannan mutanen ne hukuncin kisan da suka yi ya eh, hukuncin kisa su ma sun ɗauki doka a hannu musulunci bai yadda farar hula ga magari su rika ɗaukan doka na aiwatar da wani tsari na ubangiji da ya ce a aiwatar ba amma ba za ka kama suka ce ka kashe saboda sun kashe rai ba saboda dama hukuncin da ya kamace shi kenan na kisa shi sai dai ka ladabtar da su a matsayin sun yi abin da ba shi aka sa su ba ko ba su aka sa su ba an fahimta ko idan wanda ya cancanci kisa a shari'a in an bi bilhaƙi ya cancanci a kashe shi amma sai wani ba jagoran al'ummar musulmi ba ya aikin kashe shi ba da umarnin jagoran musulman ba a matsayin ya wakilce shi to ya laifi za a iya ladabtar da shi amma ba za ce ya cancanci a kashe saboda a kasa an fahimta ko <laughs> ai an gane saboda an bar abin a hannu to wani zai je i kisan wanda bai cancanci kisan ba an fahimta ko kaga kamar abin da ya faru da wanda aka ba da labarinsa dinnan mai labari na kafafen watsa labarai cewar ya fito a caɓa kowane jami'in tsaro polis izo ya ce da shi da allah ya rage hanya ce wasa kenan bai fara ɗaukan kowa ba sai shi ya ci karo da shi ya ce to bismillah zai kai shi gurin aiki suna cikin tafiya yake ca da shi kai kai kokari ka sabunta takaddun babur ɗinka to da an kusa fara kame a matsayin wani agaji da gudunmuwar da zai masa tunda shi ma ya taimaka masa ya ga masu wani abu ne maza kafin a fara kame kada a kama shi haki da babur ɗinsa ya mayasa wahala ya ce an yalla bai matsala ta babba ce ma ni takaddun ne masu suka na rasa inda suke an gane ko ka mai ce musu to abin da ake yi in irin wannan ta faru takarda ka sanar kafafen watsa labarai ka kai hukumar mu a yi kaza a yi kaza an san cewa takardun ka sun bata ko taimakon da zai masa kenan ina zuwa ya sauke sai ce na kama ka babur ɗinka ba takardu an gane ku shi kuma ya gaya wanda ya wannan taimako zai masa haka kawai da fidda hannu sai naushe shi sai kici kici ana zuwa ya ce maza Allah ya zaga aka kansa kuwa tun da zage manzon Allah ya kamata a kashe shi da kyar isa mu kansa shi polis shi ma kuma babur ɗansa ya isa mu kansa babur ɗansa ya tafi ka ga ya escape ɗin kansa ko ta wani salo to kaga da an je ga kashe wannan polis kaga an kashe shi ba da haƙƙi to da shi bai zagi manzo ba ko ya eh, dai zalunci irin nasa an gane ko domin laifin da iba na a kashe shi bane ko bai yi na wanda za a kashe shi to in aka bar abin a hannun jama'a to haka zai zama kamar wani ke sai da aka yi malam wasu tsakanin irin masallacin nan ne sai aka rubuta ma gifiyo cewa ai shi wani ne da ake magana a kan shi ana zargin shi dan boko haram ne kuma ba ma dan najeriya ba ne haka sallu kowa yake jagoranta wani masallaci a wuri kaza nan haka kusa nan kaza yana aka zo aka ajiye kan tebur ina zuwa kuma sai ya gan shi ga yana ce na wannan takardar ne kuma na riga na dauke shi eh ina har yau har gobe nan ba ga da takardar ba kuma su wayannan mutanen yan wurin yan nan ne hakan nan wajen na din suka yi haka eh suka yi haka ma wasu yan ada yin suka musu abu shi ya ce shi ta da petition suka rubuta ce sun ajiye a wurin yana na kwana biyu ba labari suka sake zuwa fa suka sake yi wani da daban suka sake rubuta suka bashi kenan da suka bashi hannu da hannu shi da ke gaya mai shi da ce kwanta shiga shiga shiga shiga wani abu ne na akida kawai tsakanin su da wayan nan haka na aka yi bulus da zancen haka take fa eh to wasu suna da karancin tsoron Allah shaidan ya riga ya tafi da zakatar eh, to maganin irin wannan shine komawa karatu da kuma kyautata kyakkyawar wato niyya nufi na kirki na alkhairi ga kowa sai wanda ba yadda ka iya sai ka nufe shi da abin da ba alkhairin ba saboda rashin alkhairin sai ya fito fili to wannan shine ba yadda ka iya mana alakan wannan karatun da aka gana wa'anda suke misali ka ga musu abin da Allah ya faɗa kuma su suke yawa suke eh. ba a daɗewa kwanan na je wani lecture da aka yi akan wani abu da ya fito yanzu ake yi suna ce masa art hmm. abin da yake faruwa yanci ana ɗauko kwayoyin halitta na mace da namiji a haɗa su fitar da da suke so su fitar kamar yadda dai ake haɗa iri da iri haka yawa suna da hanyoyi mabambanta da suke gaskiya hmm. to shine a lokacin taron da na je an je an ɗauko wani likita wanda ya shahara irin wannan a takaice dai abin da ake so ma magana akan yaya ake yin abin sannan ko meye doka misali ta ƙasa ko kuma ta duniya akan wani abu haka a lokacin da yake magana yake cewa Allah sun fitar da 'ya'ya wurin miliyan hudu ta wannan hanya da na kwalba ko a abin nan yau namiji ta riƙe dan kuma sannan bayan ta haifi dan ya kasance a nuna dan ba nata bane shi ma ba zai abubuwa ne mabambanta ya ringa faɗa mutane da suka ji abin a taron da yake in ya gama za a masa tambayoyi lokacin da ya gama abokance yawan nan bayani kuma dama da aka yi hakan sai aka ce za a kira kuma malamai masana eh, masana shari'a sai aka kawo wani professor na islamic studies shi kuma yana gefe shi kuma ana so bayani akan wani a musulunci haka to bayan ya gama mutane suna so za su masa tambayi shi wannan likitan na farko to sai aka tsaye da su aka ce bari kuma malam eh magana malamin da ya zo magana ya ce musu to shi abin da yake so sani shi duk abin da zai faɗa a nan wurin ba shi ya faɗa ba abin da Allah ya faɗa ne da manzansa sai kuma abin da shahararrun malamai suka faɗa har ya ringa kawo magana malamin alƙardawi bayan ya yi gama jawabin a takaice yadda kowa ya fuskanta wannan abin da likitan ya kawo sai da aka yi abin nan kaca-kaca to malaman da suke ta'aliki a wurin da likita akwai wani likita da zai ta'aliki a wurin haka da sauran kuma jama'a da aka kirawo har da wani sarkin kaltungu ya zo wurin haka sai kasance yanda aka fuskanta da waɗanda suka kawo su likitocin da suke wurin Haka. da wani likita da yake ta'aliki a wurin ransa ya mugun ɓaci a kan wannan abin da malamin ya faɗi haka a takaice ma sai kuma yake gaya wa malamin cewa fa ya je ya ƙara ka to ni malam tambayar da nake anan wurin shin za a iya saka irin wannan mutanen masu irin wannan tunanin a cikin wayanda misali za ka musu ayar Allah musu ci eh kwarai ko a finne a fili garai wannan garai wani abu ne a fili shi eh, ya shi yasa eh. ina daga cikin abin da kullum muke ga 'yan uwa musulmi karatu na wani abu da ya shafi bincike a duniyanci ko likitanci ko masu astronomi ko biology din ko ka ci misali geography ko wani menene duk abin da ka sani in dai ka yi shi zallansa ba haɗi da sanin littafin Allah da hadisan manzan Allah to za ku yi hannun riga da musulunci saboda haka shi yasa in kana so ka yi karatu irin wannan mai albarka mai tsata to sai ka goya masa da addinin musulunci kai ido a musulunci kai ido a likitanci kai ido a musulunci kai ido a geography kai ido a musulunci kai ido a harkar astronomic ɗinka da wata sauransu wannan sai ya baka duk abin da ya zo ya ci karo da alkur'ani ko hadisi ka san inda za ka ware shi da yadda za ka fahimce shi amma in ba ka da rariyar tacewa to za ka haɗa tsaki da gari ba zai yi ba <laughs> su ba na kallabo bai hamdi a shahadu an la'ila illa an masu da